haka kuna sauraron shirin labarin matasa mai gabatar muku shiri Aisha Hamadu ina tare da Tarna Ahmed. Barka Hajiya Aisha. Yawwa barka da warhaka Tarna. Aisha muke labari mi muka samu ma 'yan uwanmu matasa wannan makon. za mu fara bayani sama koma karatu na jami'a na birnin maraɗi wanda sama ga wata biyar ana yajin aiki sannan za mu bayani akan shirye-shiryen sallah na azumi da kuma ƙananan sana'o'i wanda matasa suke gabatarwa a gwamai sallah a kowane lokaci mukan ida da wasan motsa jiki a cikin shirin labarin matasa na wannan sati da kuma ƙarshen gasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar da kuma ƙasashen turai kenan zai za mu sha labari malama aisha to Ai shiga yanzu mako ɗaya bayan koma karatu a can jami'ar birnin Maradi ya al'amari yake. Haka ne tarna, an koma karatu na jami'a manyan malamai sun rattafa hannu sama yarjejeniya tare da gwamnati na ƙasar Nijar. Abokin aikinmu na maraɗi ya muna rufoto sai kun saurare shi. A tsakiyar rana sosai duk da tsananin zafi da azumin watan Ramadan, ɗaliban tsangar kimiyya da muhalli da suka kammala ɗaukar wani darasi fuskokinsu na cike da murnar sake haɗuwa da juna. Yayin da har yanzu wasu suke da shakku kan sake komawa azuzuwa, shi Ahmadu ya shaida cewa harkoki sun kama hanya sosai. Mun fara ɗaukar darussa, komai yana zuwa daidai, ɗalibai sun fara zawa a jami'a. Muna son a kawo ƙarshen wannan yaji aje aiki saboda abu ne da baya gyara mu karatu abun bai yi ba. Watanni biyar na rashin karatu sun yi tsawo matuƙa ga Salamu Hassan Sani wakilin ɗaliban tsangayar kimiyyar rayuwa da ƙasa a ganinsa ya waje ba gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace domin ceto shekarar karatu. Fatana shine gaskiya gwamnati ta yi duka yadda ya dace domin ceto shekarar karatu da jarabawa da suka rage saboda akwai jarabawa bakwai kenan a yi jarabawa uku a cikin sati maimakon jarabawa ɗaya a sati. A cikin halin zakuwa na ganin ta fada cikin karatu sosai, Rayanatu Abubakar da ke tsangayar ilimin ayyukan noma na ganin cewa ya kamata malaman jami'o'i su ji tausayinsu. Ina gurin malamanmu su ji tausayinmu domin ko da yaushe mu ɗaliban mu ne ke hasara. duk da yake komawa karatun na da sanyi-sanyi a halin yanzu rataba hannu kan yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'in Nijar ta saka kyakkyawan zato a zukatan dalibai. Ga dukkan alamu malama Aisha komawar karatu da dalibai suka yi a can maradi tamkar wani abun farin ciki ne wanda ake gani musamman a fuskokin wannan dalibai. Kwarai da gaske kotar nan domin ɗaliban jami'o'i sun ƙudiri aniyar fasa zuwa futu domin ci gaban karatun su na wannan shekara. Wani labari da muke kaya da shi Aisha a lokacin da 'yan kwanaki kaɗan ne suka rage je sallar azumi ko karamar sallah ya al'amurra suke taya a wannan lokacin. A yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gabatar da sallan azumi shirye-shiryen sallah ya ɗauki hankalin matasa saman tufafi, kitso da kuma sauransu da kuma shirye-shiryen yawon shakatawa. Sai ku saurari rahoto. Ƙaramar sallah tana ƙara karatuwa a ɓangaren matasa musamman ma mata lokaci ne na yin ado a ce kwalliya ranar sallah. Abin ba kama hannun yaro daga masu gyaran kai sai masu zuwa gurin mai ɗinki. Wasu suna samun matsala da masu ɗinkin saboda saba alkawari. Kamar yadda na saba kafin sallah ina sayan kayana in aji. ina taya salon domin in gyara kaina hakanan ne suna saba alkawari domin shekarar kyan da ta wuce na saye shadda ta na kai mishi bai dumka shi ba daga baya dai na sai na sai wanda ake kema tukuzi dumkakkun kaya Ranar sallah muna shirya liyafa da ni da abokaina. Ina zuwa in yi kiso na mai. Ko jiya na kira mai tela na yake bai dumka ba. Yau kuma zan je wajen shi. Mafi yawan maɗinka suna saba alkawarin ne saboda abin da suka alakanta da ɗauke wutar lantarki da ake yi a nan birnin mai, Kamar yadda Usman Tela ya bayyana. Duka kayan da ka gani nan wurin duka kaya ne da aka kawo don saboda sallah. Kamar abin da nake iya yi shi nake ɗauka. Ko bana ina sa ran in ba wanga kufir da muke gani ba in Allah ya raza ni da aiki na doke wutar lantarki gaskiya yana ka babban matsala game da shanin dumki shadda iri daban-daban da atamfa da sauran yadi da aka yi wa dinki mai kyau da kuma kitso da aski salo iri daban-daban ne shine yake kawata ranar sallar karshen watan azumi tarnan kana ta wurin shakatawan ne To Aisha ina so in ta yi amma fa da sharadi da sai dai in ke za ki raka ni a can gidan disco domin mu samu mu cakire. <laughs> wannan sallar dama ce ga matasa masu neman kuɗaɗe. Eh haka wannan batun yake musamman a wajen matasa da suke amfani da wannan sallah domin tara wasu 'yan kuɗaɗe. Misali kama Bubakar wanda ake cema Joni Zarmai wanda yake a can gundumar balle yara a jihar Tilaberi. Mu saurari firar da ya da abokin aikinmu Saidi Abdu Winditan. To wallahi kuno kai habo. Gaskiya a halin yanzu an rage bukatar kashi da zabi a kasuwa. Ga kashi da zabi amma masaya sun yi karanci. Mutane sun so su yi amfani da tretin sallah amma sun mamaye kasuwar zabi da kashi da wuri. A halin yanzu ana sai da babbar kaza tsakanin jika biyu da ashirin da jika biyu da hamsin. Masu dama dama kuma tsakanin ɗari uku da ɗari uku da ashirin. A game da zabi a gaban kuma wani ya ce a ba shi jika uku da rabi ga zabo guda amma mai saye bai amince ba. Kenan masu saidawa suna iya saida zabo guda a jika uku da rabi masu saye ne ba su iya kai haka amma masu saidawa suna iya amincewa su rage kaɗan. Me za mu ce ma wanga matashi mai sai da zabi. Eh Aisha lalle wannan matashi ya kamata a jinjina mashi da shi da duka matasa masu irin waɗannan ayyukan da yake yi. Yanzu za mu je wajen wasannin motsa jiki. su da wannan labarun na motsa jiki za mu farawa ne da labarun kwallon kafa musamman kofin jam'uriyar niger ko kuma cup national wanda yake gudana a yanzu a can star general sai ni kunce tsakanin tawagogi na jandarmomi kuma da as fan a wasannin da dai aka yi a can baya su jandarmomin sun samu sun dauke abokansu na as fan da ci daya mai ban haushi za mu tabo zancen kofin ifowa na kasashen afirka wanda za a yi a senegal alab 2019 a yanzu dai Litinin an samu jadawalin waɗannan wasannin inda ita kasar niger za ta karawa da ta Mali a ranar 28 a watan Septamba a can birnin Chess na jamhuriyar Senegal. Sannan a yau wajen kimanin karfe 8 na dare za a je ga wasannin final wanda ake cema Champions League. Za a karawa yau tsakanin Liverpool da Tottenham a can babban filin wasa wanda Metropolitano wanda yake kasar Espanya. Nan muka kawo muku karshen shirin labarinmu na gode abokanmu waɗanda kuka saurare mu na gode gare ka tarnan sai mun sake saduwa. To Aisha kan ki mini godiya kin tabbatar da ban mance komi ba. Haka ne fatar na an ce mai haƙuri mawadaci ne.